Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, da biyar da talatin da Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A can kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 6 ga watan Yuni na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su da farko ga kanin labarai. To Maryam Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Burtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London. Facebook ya tabbatar da kulla yarjejeniyar musayan bayanai da wasu kamfanonin fasahar kasar China guda hudu. kasashen kamaru da equatorial gini sun sake buɗe kan iyakarsu watanni shida bayan sun toshe iyakar da nufin hana zirga-zirgar 'yan bindiga masu yakin hamɓarar da shugaban equatorial gini To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da kiran kisan wasu 'yan sanda su uku a jihar. Bayan haka za ku ji rahoto akan wata kasuwar 'yan kasar China da ke cikin birnin lagos. Muna kuma ɗauke da rahoto game da samarwa wasu 'yan gudun hijira 'yan ƙasar Sudan ta kudu muhalli da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Birtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London yayin da yake kawo ƙarshen ran gadi na wuni uku da yake yi a Turai da zama roƙon shugabannin ƙasashen Turai su canza yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar Iran Netanyahu ya faro ran gadin nasa ne daga Jamus a ranar Litinin inda ya kashedi ga shugaban Jamus Angela Merkel cewa shishigi da Iran ke yi a gabas ta tsakiya zai haifar da kwararren 'yan gudun hijira a nahiyar Turai. A jiya talata ma Firaministan isra'ilan ya ce bukatarsa ce Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba. netanyahu ya faɗa wa taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da shugaban faransa emmanuel macron a jiya talata yana mai cewar ya dage akan matsayinsa na mai adawa da yarjejeniyar nukiliyar saboda hakan ba zai hana iran shishigi a yankin ba macron ya ce faransa za ta ci gaba da aiki tare da sauran kasashe abinda take ganin shine ya fi dacewa wurin sa ido akan harkokin nukiliyar iran kamar netanyahu shugaban amurka donald trump ya sha sukar yarjejeniyar yana mai cewa yarjejeniyar ta kyale iran ta yadda za ta iya kera makaman cikin gaggawa da zaren yarjejeniyar ta kare aiki yarar jam'iyyar democrat diane feston tana gabda sake samun nasara a karo na shida zuwa majalisar dattawan amurka bayan nasara da ta yi da ƙuri'u da dama a zaben fidda ɗan takara wanda ba a saba gani ba a jiya talata a jihar california tsohon magajin garin san francisco mai shekaru 84 da haihuwa ya doke matashiya abokiyar karawansa cikin sauki shi ma sanatan jihar da ake cewa ta 'yan democrat kevin de leon ya yi nasara a cikin wani salo na zaɓe na masu neman tsaya wato jam'iyyarsu ta tsayar da su 'yan takara su biyu wanda suka fi samun ƙuri'u na shiga zaɓen da za a gudanar a watan nuwamba ba tare da kula da jam'iyyarsu da suke takara ba haka dai na nufin mai yiwuwa festin ya kara da leon mai shekaru 51 a halin da ake ciki kuma mataimakin gwamna wato gavin newsom tsohon magajin garin san francisco zai tsaya takara a babban zaben nuwamba tare da ɗan kasuwan nan na jam'iyyar republican john cox wanda ya samu amincewar shugaban amurka donald trump dukkaninsu na kokarin mai gurbin gwamnan jihar jerry brown wanda wa'adinsa ke karewa manyan zabuka na fidda ɗan takara da aka gudanar a california wannan yana iya tabbatar da ko jam'iyyar democrat za ta samu kujerun majalisa 23 da take bukata ta samu rinjayi a majalisar wakilan amurka jam'iyyar ta auna samun akalla kujerun majalisa na gundumomi guda bakwai a jihar da ke yammacin kasar inda hillary clinton ta lashe a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 amma yawan 'yan takarar democrat da ke neman waɗannan kujerun ya sa ana ganin za a yanyana ƙuri'un democrat kuma hakan zai baiwa manyan masu takarar republican guda biyu damar kaiwa ga babban zaben. kamfanin facebook ya tabbatar da kulla yarjejeniyar musayar bayanai da wasu kamfanonin fasaha na kasar china guda hudu ciki har da wanda ke yin barazana ga tsaron amurka a cewar sashen tattara bayanan sirrin kasar lamarin da ya sake haifar da damuwa ga yanda babban kamfanin sada zumuntan ke rike bayanan mutane amincewar da kamfanin sada zumunta na nan amurka ya yi a jiya talata yana zuwa ne wuni biyu bayan da jaridar new york times ta bankaɗo yarjejeniyar musanyen muhimman bayanai da facebook ta ya kulla da kamfanonin masu kera na'urorin fasaha da suka hada da huawei da lenovo da oppo da kuma tcl saboda masu amfani da facebook su samu sauƙin buɗe shafukansu a kan na'urori da dama jami'an leƙen asirin amurka sun ɗauki shekaru da dama suna nuna damuwansu kan huawei cewa gwamnatin china za ta iya ƙoƙarin satar bayanan mutane da ke hannunta wannan damuwa ta sa ma'aikatan sojojin amurka ta haramta sayar da wayoyin zamani na kamfanin huawei a tashoshinta mukaddashin shugaban facebook mai kula da hulɗar wayar hannu francisco varela ya faɗa a jiya talata cewa yarjejeniyar musayar bayanai da kamfanin hawawe da kuma sauran kamfanonin china ana kula da su tun daga farko ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasashen kamaru da equatorial guinea sun sake buɗe kan iyakarsu watanni shida bayan da suka toshe kan iyakar da nufin hana zirga-zirgar kungiyoyin 'yan bindiga da ke ƙoƙarin hambar da teodoro shugaba teodoro obiyan nguema wanda ke shugabantar equatorial guinea tun shekarar 1979 'yan kasuwa daga kasashe makwabta kamaru da gabon suna shiga da kaya kuma suna fita daga da kayan zuwa kamaru zuwa kasar da take tsakiyar afirka efrain mokwa mai shekaru 43 da haihuwa ɗan kabaru matuƙin motar ɗaukar kaya ya ce suna murna a ƙarshe dai jama'an equatorial gini sun ba su damar shiga kamaru Les gens sont contents, les taximans sont avec les clients, les bus sont avec le personnel qui doit voyager à Bata et les autres endroits. Mais quand ya ce mutane sun yaba kuma sun yi murna yayin da aikin tasi ke bunƙasa a cikin garin kana motocin ɗaukar wato haya kenan ko kuma kiya-kiya suna iya zirga-zirga har zuwa bata babban birnin ƙasar da ke kan iyakar ƙasar da kamaru ba tare da wata damuwa ba ana samun daman kai abinci daga kamaru da kayan gini da kuma na motoci zuwa equatoria gini yayin da ita kuma equatoria gini ɗin take kai abubuwan sha da kuma man girki zuwa kamaru. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da mutuwar wasu 'yan sanda su uku da ke kwantar da tarzoma a wani kwantan bauna da wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba suka yi masa a jihar ta Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ya yi ƙarin bayani akan aukuwar lamarin wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Rahotanni na nuni da cewar 'yan sandan an kashe su ne kan hanyar su ta zuwa kwantar da rikici da ya barke tsakanin kabilar Agatu da Fulani yayin da aka far musu aka kashe su. A mararraban Udage, Aisa da Aguma a karamar hukumar Nasarawa da ke jihar Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya mun karin haske kan lamarin. Faruwa shi ana suspectin cewa a kasu sun kashe mafulani yara guda uku da ake wannan gatodin da zargin shi da su fulani suka je wannan garuruka na su a din don su je su su ɗaukansa to daga nan ne sai kuma yan sanda namu aka kira su su je su su kare akwai wannan lamari to akan hanyar zuwa din shine muke tsammanin cewa wasu sun tambushi nasu har sun kashe mana yan sandan mu guda uku wannan shine takaitaccen abin da ya faru kenan a ne gaskiya dai yanzu gwamnati ya dawo a wannan wuri din A bana yan sanda mu suna na a wurin tafiyar ba san kwamishina police yana na a wurin da shi da jami'an mu na yan sanda duka a wurin to amma na dai har yanzu muna nan muna kokari mu tabbatar cewa duk wanda suka aikata wannan aika aika din lalle lalle sun shiga hannu saboda wannan ba karamin tafi ne ga al'umma ba ɗaya ba to har yanzu babu wani kane da aka yi dangane da wannan shugaban kungiyar Mayetti Allah a jihar Nasarawa Muhammad Usaini ya yi tur da aukuwar lamarin tunda bangare ne na mutane biyu suke faɗa ko ba gaskiya ba ta wannan bangare a gasu da fulani saboda haka ba za mu ba za a tabbatar su waye ne a bangaren fulani ne suka yi ko kuwa a gasun ne suka yi sai a yi bincike a tabbatar su waye suka yi wannan abu gaskiya mun yi bakin ciki kwarai da gaske gudun yan sandan nan da aka kashe su su suke taimaka mana a yankuna wurin da ake fada da barayi da amrobas da su kidnappers din su ne suke zama a wurige to a gaskiya abun bakin ciki ne su ne masu taimaka mana a wannan wuraren kuma gashi an zo su rasa rayukansu gaskiya ba mu ji daɗi ba tun farko farko dai wasu rahotanni sun ce maharan sun kashe mutane takwas suka kuma cinna wuta wa gidaje da dama a ƙauyukan na Agatu. Duk ƙoƙarin da na yi don samun basaraken gargajiyan al'ummar Agatu Alhaji Musa gege ya ci tura domin kuwa wayarsa tana bugawa amma bai ɗauka ba. To sai dai rahotanni na nuni da cewar babban basaraken gargajiya na yankin Agatu baki daya Alhaji Ahmad kwanaki ya tabbatar da kisan mutanen nasa inda ya buƙaci gwamnati ta ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati na ɗaukan matakan tabbatar da zaman lafiya a faɗin jihar. Samun zaman lafiya ya tallaka ne ga jami'an tsaro amma kuma akan al'umma su amince cewa suna son su zauna lafiya to shi yasa kowa lokaci muna samun ganawa da su muna zantawa muna ba juna shawara zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria madalla a gaida zainab babaji kamar yadda yake a sassan duniya daban-daban mamayen da 'yan kasar china ke yi a harkokin kasuwanci na ci gaba da bunƙasa a yanzu haka akwai wata kasuwa ta musamman da aka gina a birnin Legas inda 'yan kasar ta China ke gudanar da harkokin kasuwancinsu. Sai dai matsalar tattalin arziki yanzu ta rage wa kasuwar armashi. Wakilin murya Amurka a Legas Babangida Jibril ya yi ziyarci wannan kasuwa kuma ga rahoton da ya aiko mana. China chinatown kamar da ake kiranta a nan an kafa ta ne a shekara ta da hudu inda ginin ta eh, kama da gine-ginen da ake gani a birnin na sin akasari dai shi da wannan gini ya kunshi shaguna kusan 200 da ake saye da sayarwa 'yan najeriya da kuma 'yan kasar sin ne ke haya a irin wayannan shaguna domin saye da sayarwa akasarin kayan da ake sayarwa dai sun kunshi kayayyaki ne da ake shigowa da su daga kasar china ko kasar sin kama daga kayayyaki kayayyaki ko tufafin sawa zuwa kayayyakin gida da kujeru kirar kasar sin sai dai kuma matsalar tattalin arziki da najeriya ke fuskanta a 'yan shekarun nan ya sanya hada-hadar kasuwanci a wannan cibiya ya ja baya yadda ma wasu 'yan kasar ta sin suka rufe shagunansu suka kara gaba walau dai suka koma kasarsu ko kuma wasu kasashe na nahiyar afirka wasu kuwa sun nausa ne zuwa wasu jihohi da ke arewacin najeriya musamman ma da jihar kano inda a can kuma 'yan kasuwan kantin kwari ke kukan 'yan kasar ta sun mamaye musu harkokinsu na kasuwanci to sai dai sabanin abin da yake faruwa a kantin na kwari inda 'yan kasar sun ake zargin su da mamaye kasuwanci a nan birnin Legas lamarin ba haka yake ba A kasarin 'yan kasar ta sun dai an fi samun su ne a wannan cibiya da aka kafa wanda kowa ya zo wannan kasuwa ya san cewa zai sayi kayayyakin da aka shigo da su ne daga kasar ta sin ko da yake kokarin jin ta wasu tsirarin 'yan kasar cin da har yanzu ke da shaguna a wannan kasuwa ya tara inda suka ki su ce mana ofa wasu 'yan Najeriya masu shaguna a wannan kasuwa irin su Malam Musa Ɗanladi ya shaida mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa. Eh, kasuwanci da yana tafiya amma ba kaba na da ba domin yanayin da dola daman ya hau ya haura kuma ba za mutane su meet up da irin rentage dan nan ba so kasuwan ya fadi dai akwai tsadan shaguna kenan eh shaguna akwai tsada amma da kamar da situation yana nan yanzu din nan eh. so shi zai considering is considerate zai sako da price kamun yanzu dai mutane sun tafi eh. mutanen tenant din sun tafi waɗansu sun tafi can lagos waɗansu kuma sun koma gida domin kasuwa bai ce bai cewa kamar da mutane sun ragu kenan matuka eh kamar masu siyayya dai sun ragu domin mutane sun tafi amma dai kasuwa dai tana cin kaɗan kaɗan ita ma madan jumoke a bimbola wata mai shago ne a wannan kasuwa na china da ke nan birnin lagos kuma ta bayyana mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya eh before now it used to it used to boom very will but they really be slow. Ta ce kwarai kuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci a wannan cibiya to sai dai kuma harkoki na tafiyar hawainiya ba kamar yadda yake a can baya ba to ko matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka yanzu wanda zai baiwa 'yan kasuwan Najeriya amfani da kudin kasar China zai taimaka muku? Yes, very well. It will help. it will kind of boost um, the business relationship more. Instead of going through changing dollar to yen, now we can even deal directly with our own currency, which will help in a way too. Ta ce kwarai da gaske wannan mataki zai taimaka kaga ba sai mun sayi dalar Amurka ba akasarin tsadan da muke fuskanta a wannan kasuwa na da nasaba ne da sayar dala. To sai dai kuma bincike ya nuna cewa bayan matakan tattalin arziki da aka dauka a Najeriya da kuma tsadar rayuwa da ya kawo na kasu a da hadar kasuwanci a bangaren 'yan kasar ta sin akwai wanda ke zargin cewa harkoki irin na 'yan damfara da najeriya ta yi suna a kai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa su gujewa harkokin kasuwanci a najeriya baban ya murai amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Agadez a jamhuriyar Nijar. inda aka kawo ƙarshen matsalar matsugunan masu gudun hijira 'yan Sudan ta kudu da ke zaune a cikin birnin na Agadas. Haruna Mamman Bako, wakilin sashen Hausa, na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. bayan makonnin da suka gabata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa cewa da amnesty international ta soki matakin hukumomin agadas ɗin da ke neman kan 'yan gudun hijirar 'yan ƙasar sudan ta kudu a yankin madama da ke kan iyakar nijar da ƙasar libya wurin da amnesty international ɗin ta ce yana da hatsarin gaske yanzu dai hukumomin na garin agadas sun baiwa 'yan gudun hijirar wani makekken matsuguni akan hanyar agadas tawa sadu Saloke gwamnan jihar Agades bayan ya je ganewa idanunsa wurin sai ya ce. Waɗannan 'yan Sudan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira HCR ce ke kula da su kuma ta ajiye su a cikin waɗansu gidaje. To sai dai waɗannan gidajen sun kasa ɗaukar su saboda yawansu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira HCR ta sake neman waɗansu shilaye da gidaje sai dai fa wannan ya kawo wa al'ummar da ke cikin birnin agadas maci sosai a lokacin makwabtaka da su 'yan sudan ɗin ta kudu saboda halayensu abin da ya sa aka yi ta kamuna ƙararraki akan haka Donc nous avons été interpellés plusieurs fois. Shi dai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da ke da reshe a birnin Agades shi ne ta kai gwabro mari domin ganin hukumomin birnin Agades sun samarwa 'yan gudun hijirar 'yan ƙasar Sudan ta kudu wuri lilwantacce. Sai dai gwamnan jihar ta Agades Sadu Saloke ya yi bayanin matakan da suka soma ɗauka domin cokan matsalar nemarwa 'yan gudun hijirar ta ƙasar Sudan ta kudu kyau kyakkyawan wuri. Euh, Mun tambayi HCR cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira a shawarwarinmu na farko da ta kai waɗannan 'yan gudun hijira 'yan ƙasar Sudan ta kudu a wani wuri da ke da gini killace saboda zaman su ya sallalawa al'ummar da ke makwabtaka da su a cikin garin Agades da ta samu damuwa saboda ɗabi'unsu da suka sabawa al'adunmu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Madalla mun gode haruna mamman bako yanzu kuma ga nasihar watan azumin ramadana bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala karim jama'a assalamu alaikum ni ne sunusi ahmad kutama ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau ya ayu na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah ku faɗi magana magana mai kyau madaidaiciya a lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai da ya ce masa da shi da annabi haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi ko cewa shi zai ji tsoron allah ko kuma ya astu ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina tafe allahu khairun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tuminun inna allaha ni'ma izukum bi godiya ta tabbata ga Allah gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaɓa shin ubangiji ne ya fi ko ku abin tarayyar ku yanzu ba ku ji tsoron Allah ba ba kwa wa'aztu ba ba ku yi imani ba lalle Allah wa'azin da yake muku yayi daɗi sadaqallahul azim Mahaidin البدر Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu yanzu yana cewa karfe 11 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biyar da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakwar tamu ke ba mu labarin yadda zaman Amurka yake. Har take ba mu misali da ziyarar da mahaifiyarta ta kawo mata a yau a nan za mu ɗora. To amma Cecilia duk da wannan bayanin da kika yi game da zuwan mamanki nan ƙasar me ya burge ki tun daga shekarar 1999 kawo yanzu kina nan zaune a nan amurka me ya baki shawa kika ci gaba da zama nan to zaman nan shine don akwai um, opportunities so akwai akwai dama akwai dama da gaske kuwa so kaman kan da na faɗa zaka iya in kaman ka fara makaranta zaka iya um, dakata tukuna ka je kai wani abubuwa kafin kuma za kana so ka koma makarantan zaka iya komawa kuma um, dalilin ma zancen family so na um, ina da aure ina da yara um, guda biyu a nan kuma two facilities da ana da shi a nan kamar yanzu ina da sha'awan koma gida Najeriya amma kuma duk lokacin da na je gida Najeriya irin just kama ma hutu kawai idan mm. na yi tunani wannan son bude restaurant kamar gudun cin abinci mm. kan da nake da shi a nan so na fara tunanin su <laughs> damuwa da wanda zan encounter da abubuwan da za su faru kafin zan samu har wai in gama dafa abinci a bude shago su damuwan sun yawa to to amma a nan kin ce kin fara dafawa ne daga gida eh to har kika zo kika buɗe shago to ina ke eh. samun waɗanda suke cin abinci ko ko wani irin abinci ma ne tukunna yake sayarwa irin na najeriya ne koko irin abincin nan ne irin na su mcdonald na su starbucks da sauransu koko irin abincin gida ne ni yar Najeriya me zai kai ne dafa abincin irin su McDonald's <laughs> no abincin da nake dafawa gida shine abincin da kakana ta koya mu kuma shine abincin ah, gida so kaman da ah, kaman da da pepper soup da ah. egusi soup da kuma pounded yam kada mu muna kira tuwo so akwai tuwo akwai um, sakwara sakwara a eh, sakwara sai kuma akwai um, miyan kubewa akwai miyan ganye da kuma egusi da kuma jollof rice so duk wanda suke neman um, son abincin gida muna da shi kuma gashi ma muna da sire yanzu ma mun bi mun fara mun hada da kilishi to duka a wuri guda a shagon duka abin da yake kenan eh duka muna da shi a shagon kuma muna nan muna kan saurare mutanen da in sun zo sun ce suna bukatan um, akwai abubuwan da suke bukata kamar fura da nono irin kamar suna sha'awa. Shi nake son ce to furaha. <laughs> so ya da gaske so the last uh, lokacin da na yi tafiya na je Nigeria don ina tafiya frequently in jin kawo su kayan su kayan dafe-dafe kamar su egusi su ogbono hmm. da ba za mu iya samu a nan ba so idan na yi tafiya so the last time da na yi tafiya. Da mu shi nake son ce na ke samun to waɗannan abubuwan. Yeah, so uh, um, ai da in mama na za ta iya aika so tana na tun za ta aika mu idan ya fara karewa mm. amma ni karan kaina idan kamar na je hutu a Najeriya ce abubuwan da ni nake dawowa kenan so bana tafiya da kaya daga nan dalilin idan na juya zan dawo America sun iya siyan su kayan da nake bukata to amma eh. Eh, amma ana barin ki shigo da su yanzu kamar a airport eh ana bari ba um, bai yi wuya kamar da ba dalilin da ya sa shi ne sai uh, immigration officers in suna nan suna da list suna da littafi da akwai abubuwan da in ka giya musu kamar sun tambaye ka to dan Allah menene wanda in ka ce musu shiwaka ne za su duba list na su ce okay to shiwaka za iya bari idan kuma sun duba ka ce musu wannan yaji ne za su ce maka okay to um, yaji yana kan list na so irin abubuwan da ba mu iya samuwa nan ba amma kuma na tuna akwai wata kawan uh, anti nan da ta zo min da yaji da ta zo um, through New York sai aka tambaye da aka ce me wannan sai ta ce yaji ne to suna ji a New York ban ce ko kila suna da wannan eh, list din ba mm. sai ta ce musu yaji ne sai su kuma <laughs> ba su bi sun yadda da ita ba sai ta tabi ta ce to idan za ku eh, bani baran taba a gaban ku amma idan ni na diba na taba na sa baki na sai kuma bature nan za ku ɗiba ku sa bakin ku sai suka yadda <laughs> so for that reason sai ta ta ta taba ta sa bakin ta sai ta ce to eh, eh, nasu ne kuma lokacin su ma su ɗiba su sa sai sun ɗiba mm. sai ta bi ta ce duk sun canza sun zama ja suka ce wai ai fata musu mugunta ba su ah. san wai yana da zafi haka ba sai ta bi ta ta ce musu to gashi dai ita ta kiya muku um, kayan dafuwa ne kuma yaji ne ba ku yadda ba oh. shi sa aka yi shi haka amma dai a nan Boston idan za ka shigo oh. idan sun duba wannan um, list nasu din nan sun ce okay to wannan ana bari za iya bari amma kuma akwai abubuwan da ba za su iya bari bari ya shiga ba kamar indomi don su suna nan da nasu indomi a nan so idan ka ce ka kawo indomi oh. za ce wai a'a ka iya je ka siya nan so indomi in particular za iya dauka a yadda shi amma dai akwai to kaman doya fa doya suna barin doya ya shigowa amma ni idan na yi tafiya ba doya nake dawowa da shi ba hmm. don akwai wani um, wani dan ganan da shi yana New York hmm. so shi yana nan yana kawo abincin gida so kamar doya za ka iya samu su buhun um, egusi da su abubuwan da so shi ma ina aiki tare da shi idan um, idan ban yi tafiya ba kuma abubuwan ya kare zan iya kira shi ce gashi abubuwan da nake so sai shi kuma zai kawo daga warehouse yana da warehouse a new york sai biya kamo zuwa um, boston sai hadu da shi in karba amma dai na san farashin shi zai ba zai yi kamar na gida ba to cecilia da yake lokaci ya ɗaga mana hannu a cikin shirin mu na gaba kin ci gaba da amsa mana wannan tambayar masu are lokaci ya muna dan kullum yanzu amadin bakon tamu cecilia dama da kuma julie gresham ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Riga da busa shi ta a gaida Ladan Ibrahim Ayawa. Masu sauraro za ku yi mana aikin gafara yau ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel ba, amma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. da suka narke a jikin aman wuta da ake kira kelo a jihar hawaii sun lalata ɗaruruwan gidaje a daren jiya ciki har da gidan magajin gari na lardin hawaii harry kim an gargaɗi unguwanni da ke gabar tekun inda gidajen suka lalace su tashi daga wurin makonni da suka wuce a don haka babu wanda ya samu rauni ana ci gaba da samun hasarar dukiyoyi tun lokacin da narkakun duwatsun suka fara malala ƙasa a unguwanni da ke gundumar da ake kira big island a watan da ya gabata jama'ai sun yi wa mutane kashedi a kan haɗarin da ke tattare da zafin wutan ko kuma na aman wutan kenan cewa zai iya haifar da cutar ido da na huhu masana kimiyya sun ce narkakun duwatsun da ke cikin aman wutan ya ba mai yanki mai faɗin kilomita 20 Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Birtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London yayin da yake kawo ƙarshen rangadi na wuni uku da yake yi a Turai. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan cece ku can da ke faruwa tsakanin 'yan majalisar dokokin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu a madadin Baba ya koma keli. Da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Cornelius. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.